Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba. To, ita ma dai wannan hanya da kuka ganta hanya ce ta mallakar rauhani. E, hanya ce ta mallakar rauhani. Wannan hanya da kuka ganta ana mallakar shi hadimi da ake kira da malakasanai nufaldishu. Ma'ana in an ce malaka sanayi na falɗi shi kowa ya riga ya sani shine hadimi na inna ma'amuru idza arada shi a nan ya kula lahu kun hadimin ya sin gaba ɗayanta sannan wannan hanya kuma ana mallakar kan da yasu kan da yasu nan duk masu ilmin rauhan ko ilmin jinnu sun riga sun sani shine hadimin da yake ɗauke da kursiyu ko hadimin kursiyu idan ko ba wannan mutum ba hanya ce da ake mallakar had ifritu ma'ana sarkin aljanu to domin shi wannan hadimi adimi ne wanda ya zamana akan al'amuran da ya shafi mu'amalolin makaranta harkar da ta shafi bincike harkar da ta shafi matsalar akan ba da magani na rashin lafiya abin da ya shafi ilhama abin da ya shafi warware matsaloli ko mutanen da suke neman wani matsayi ake so wadda da zarar mutum duk abin da aka zo gaban ka da shi sai kaga Allah ya biya bukata kuma a samu manya-manyan jama'a kuma a yi sauran harkokin makaranta da yi domin gaskiya duk wanda yake son gaskiya cikin harkokin shi na makaranta sai ya yi mu'amala da hadimi tun da an kawo maka aiki guda uku ko guda hudu ina za ka raba kanka ya sauran hidindimin ka za su kasance balle kuma har ka samu ka fita kunyar ita wannan amanar da aka kawo maka. saboda haka insha Allah in dai kana so dai kai mu'amala da rauhani ko kana so kai mu'amala da wata aljana ko wata iska akan sauran mu'amalali to insha Allah ga hanyar da zaka bi ka mallaki rauhani insha Allah ranar laraba ana tafiya tushen tsamiya misalin wajen sha biyar rana e sai mutum ya tafi tun wajen sha ɗaya da arba'in in ka tafi za ka je ka samu tushen tsamiya kana zuwa tushen tsamiyan nan daga nan insha Allah za ka rubuta sunanka da sunan mahaifi da sunan mahaifiya a tushen tsamiyan nan dama ka samu turare binta sudan ɗan indiya e, lokacin da mutum zai tafi ya samu abubuwan nan na sarfil ammar ya kalar wanda kake shi ya kamata ka yi kuma gaskiya hudu ba arshi arshi tana taimakawa mai neman rauhani domin duka sunan hadiman ɗayyar rauhanai ne wadda kuma bai da wannan koda irin su hamja mahaja hami jilalin hamjar jalali hijar jalihi jalalihin jalihin jala to yi amfani da shi duk waɗannan hanyoyi ne dai ga sunan birjik wadda mutum zai iya amfani da shi to sai ya sawo wannan turaren sai ya ɗan yayyafa a kan sunan da ya rubuta ɗin nan a ko ya samu gashin kaza ko gashin ɗawisu ko gashin tattabara sai ya yayyafa da shi sai ya ɗora wannan gashin a kan suna to daga nan sai ya dawo gida idan an yi sallar magariba sai mutum ya zo ya koma ai afuwan ka ga wannan ƙwarya wannan ƙwarya gaskiya zobukan da na aiki ne na zuba za a samu farin kyalle da faifai da tardi za a sai ƙwarya a zuba nono a cikin a zuba nono a leda sai a sa a ciki dama nan a gida za ka rubuta ƙala sanin zuru a jikin takarda fara a tsakiyar za ka sa sunanka sai ka sa sunan hadimin da kake so kai hurɗa da shi idan ka sa sunan wannan hadimin to za ka zo in bayan magariba ta za ka ɗau wannan ƙwaryar da faifai da tarzi da farin yadi ga shi nan ya danganta in ba fulata na kake so kun ga ni aikin wadda na yi shi narziya ilu ne da Malakasa na faldishu to ga riga nan irin na saki ko ka ɗauki baka ko ka ɗauki fara ya danganta da irin wacce kake so ka ɗauka amma ni dai wannan aikin nasu ne don fanni ne na yar fulani su ne aikin to daga nan insha Allah sai ka tafi in ka tafi zaka je ka ɗora wannan ƙwarewar ka bayan ka yayyafa mata turaren nan a kai to za ka fara lazumin ƙala sanan zuru ƙala sanan zuru in kana da wani masoyi kana iya zuba zobuka daga dai guda talatin da uku ne zuwa sittin da shida kawai abin da za ka iya sawa to kana cikin ƙala sanan zuru ƙala sanan zuru duk kowane irin hadimi ne komai taurin kansa komai takamarsa ko wane ne ko dan wane ne daga nan in Allah ya yarda wannan hadimin kafin ka yi dubu goma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 don za ka samu sirrika daga hannunsu za ka samu abubuwa na al'ajabi za ka samu abubuwa na ban mamaki zai zama na abubuwan ka za su dinga birge kowa kuma za ka dinga samun sirrika za ka nemi ilimin ka cikin sauƙi kuma kullum za ka kasance cikin wadatuwa da rufin asiri to kuma ban zuba wai irin mu'amala na wai hadimi a ce sai ka kai shekara arba'in za ka yi mu'amala da shi ba wannan duk abubuwan da iyayenmu malamai suke faɗa na baya suna faɗa ne kawai don a girmama hanyar kuma a girmama ilimi kuma kada a shagaltu da mu'amala da shi domin duk wanda zai yi mu'amala da rauhani ko hadimi gaskiya zai shagaltu da abubuwan da ya shafi dukiya na kuɗi in Allah da ba za a wayi gari a ce ba wani abu hannunka ba ko ba wani bako da ya zo ka.